Shekara biyu da ta gabata an taɓa zuwa min da wata tambaya cewa wani malami daga cikin malaman da suke jingina kansu da cewa su ne malaman addini ya ba da fatawar cewa ta yiwu a cewar safa kiristoci za su shiga aljanna duk da kasancewar ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kasancewar sun yi imani da Allah da ranar lahira sun yi imani da wuta da aljanna sun yi imani da sauran annabawa da Allah ya aiko sun yi imani da littattafan da Allah ya saukar daga sama kawai annabi Muhammadu ne ba su yarda da shi ba a cewarsa wai wataƙila Allah mai yalwar rahama ne ya ji kansu ya sa su aljanna har ma wancan malami yake ba da misali da jarabawa mutum ne ya ci 99 ko 95 ba za a ce ya faɗi jarabawa ba babu shakka wannan ƙarshen zalunci ne jahilci ne ko kuma zallar san zuciya amsar da na bada a wannan lokacin shine nake cewa ba wai kirista ba ko annabi isa wanda shine annabi daga cikin manzannin Allah wajibi ne ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya manzannin Allah inda za su kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to da ba za su shiga aljanna ba babu wani rai da zai shiga aljanna face yayi imani da manzancin fiyayen halitta annabin tsira annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin mutane ina hankalin su ya tafi ko ko basu taba ji an karanta musu tarihin abin da zai faru a filin alkiyama ba za a je wajen wannan annabin ana neman ceto ya ce bai cancanta ba kowane annabi in an je zai ke faɗin laifinsa annabi Isa bai ambaci laifinsa ba a yanda ruwa ya ta nuna amma kuma zai umarci mutane da su je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafificin annabawa shine kaza shine kaza shine kaza annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa zai ce na'am ni nake da wannan matsayin ni nake da wannan matsayin annabi zai je ya faɗi gaban ubangiji subhanahu wataala ya sujada ya nemi ceton al'umma a ce ya Muhammad irfa ra'sak salto da washfa tushaffa ya Muhammad dago kanka ka roƙi za abin da kake so za a baka ka nemi ceto za a baka ceto daga nan ne fa manzo sallallahu alaihi wasallam zai karɓi ceton al'umma gaba ɗaya sannan Allah ya iya sauraron mutane har a zo a yi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta wata fitina da ta kunno kai a halin yanzu fitinar interfaith maganganu na ci gaba da kai komo tsakanin mutane tsakanin malamai da waɗanda ma ba malamai ba game da fitowoyin da ake badawa game da wannan aƙida ta interfaith cewa da musulmi da kirista za su haɗe su zama abu ɗaya ko ku a'a ma'anarta shine interfaith dialogue wato a tattauna kamar da kuka ga cewa hakan ya haifar da sabani an faɗi maganganu masu kaushi game da Malam Nuru Khalid wanda tun gabanin haka tun Sheikh Awal Albani shine kusan zamu iya cewa imami na farko da ya fara sukar wannan akida ya kuma cacaki wasu daga cikin malaman Najeriya waɗanda suka wato ko zafafa wajen tallata wannan akida din Dr. Muhammadu Sani Umar Musa ɗaya daga cikin jigajigan malaman Afirka wanda malaman duniya suka ba shi shaida da ilimi da daraja ya yi wata magana game da wannan batu a cikin tafsirin da yake gabatarwa a Bauchi a jiya wanda bai gama bayanin ba ya ce a yau insha Allah ta'ala zai kammala bayanin barin gabatar muku da bayanin Dr. Sani Zango na farko wanda a cikinsa ya ruwan ayoyi da hadisai da dalilai manya-manya da suke tabbatar da cewa duk wanda bai imani da manzancin manzon Allah ba zai tafi wuta ne ba zai taba shiga aljanna ba ayyukan mu babu wani abu daga cikin ayyukan mu da yake buya ga Allah subhanahu wataala wannan ayar <clears throat> da ayoyin da suka gabata na suratul baqara da suratul ma'ida wasu suna amfani da su wajen nuna cewa addinai duka duka addinai duka gaskiya suke dauke da shi kuma za su kai mutane zuwa ga Allah suna nuna wa mutane cewa duk addinin da ka samu kanka a ciki to kada ka damu ka ci gaba da wannan addinin zai sada ka da Allah subhanahu wataala hujjarsu wato masu wannan maganar ina ina hikaito muku maganar wasu ne wanda suna danganta kansu da musulunci ne ba wai wasu daga wajen musulunci ba masu danganta kansu da musulunci wasu ma da danganta su da malinta sukan ce dukkan waɗannan addinai addinai ne waɗanda za su hada ka da Allah kowanne ka riƙe ka riƙe addinin Allah sai su kawo waccan aya cikin suratul baqara innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وسكا وتتكن سورة المائدة سيسن تشتو غاش الله يأتي فلهم أجرهم عند ربهم كما باب مغانا تشيوا كي كي كي كي كان غسيا sai ba za ka ce kai ne akan gaskiya ba saboda nan a suratul hajji ai Allah ya ce inna Allah yafsulu bainahum yawmal qiyamah ai Allah ya ce sai an je lahira ne in ma akwai wata jiƙaƙƙiya sai an je lahira ne Allah zai bayyana ta amma a nan kawai kowa ya sha kurmin sai abin da yake a yanzu akwai waɗanda suke wannan da'awar akwai waɗanda suke nuna cewa baya halatta musulmi ya ce ma wani wanda ba musulmi ba kafiri musamman ma ahlul kitabi ba za ka ce ahlul kitabi kafirai ba wai ai Allah ma ba ce yi musu kafirai ba Allah ma ai ahlul kitabi ya kira wasu to wani aƙidar ta fara yawa ta fara yawa a al'alamul islami a tsakankanin musulmi a duniya ana ƙoƙarin cusawa matasa wannan aƙidar cewa zafin wato zafin addini ne da tsatsauran ra'ayi zai sa ka dubi wani wanda ba musulmi ka ce masa kafiri saboda haka in ahalil kitabi ne ka ce masa ahalil kitabi kawai amma kar ka ce da shi kafiri ba ko bane hujjar su shine wannan ayar da ayoyin da muka ambata a baya cewa Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbi ta kai ma har wasu daga cikin su suna cewa lalibe ma kowa yake ado ba ka da tabbas kai ma da kace kai musulmi ne ai ba ka da tabbas akwai masu faɗar haka wasu za ka gansu har da rawani a kansu na malinta wannan aƙida ce mai haɗarin gaske duk aqidar da za ta ce babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta fuskar addini cewa duk addinan ɗaya ne kowanne kana iya kabauta Allah da shi wannan kafirci ne wannan ba a taɓa samun saɓani tsakanin malaman musulunci ba akan cewa mutumin da zai daidaita kowane addini da na musulunci wannan kafirci ne sannan ƙaryata ayoyin alkur'ani ne da dama ayoyin alkur'ani da yawa sun nuna mana cewa ahlul kitabi wanda ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabin Allah ba ba su yi imani da alqur'ani ba hmm. kafirai ne alqur'ani ya nuna mana wannan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha duk waɗanda suka ce Allah uku ne sun kafirta ba maganar Allah ce wannan hmm. yayin da kace wanda yace Allah uku ne ya kafirta wani ya ce a'a bai kafirta ba wa yake wa martani Allah maganar Allah yake suka ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wala taqulu thalatha in intahu intahu khairan lakum kada ku rika cewa Allah uku ne ku daina wannan shi yafi muku alkhairi lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina haka Allah ya hada su ahli alkitabi wal mushrikina yace alladhina kafaru wadanda suka kafirta sannan ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah waye yace sun kafirce ba Allah ba ya qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum shuhada me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah alhalin kuna kuna sani saboda ayoyin alqur'ani da dama suna ɗauke da bayanin cewa waɗannan da suka saki hanyar Allah suka kama wasu abubuwa guda uku suna su. ba kafirai sunansu a shari'ar musulunci in su a addinin su mumine ne mu suna ganin mu kafirai to mu kuma a addinin mu mumine ne su kafirai ne haka haka amma ka ce kafiri ba za a ce masa kafiri ba to me kake so a kira shi eh, sannan musulunci ya kirawo su gaba ɗaya ce su zo su musulunta inda a ce addinin da suke yi gaskiya ne musulunci ba zai alqur'ani ba zai kira wasu ba Allah subhanahu wataala ce qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw Allah ce ka gaya ma waɗanda aka ba su littafi yahudu da sar kenan da ummiyina sune larabawa mushrikai a aslamtum shin wai kun musulunta kun yadda kun musulunta saboda ka yace in kun musulunta kun shirya in kun musulunta kun shirya sauraka ashe kaga da a ce addinin da suke mai kyau ne dan menene za a ce su musulunta annabawan Allah ma kansu gaba daya Allah nuna musu yayi cewa dukkan annabin da yake nan da rai annabi ya bayyana to ya ajiye abin da yazo da shi na annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina wa idza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyina لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشيء Allah ce wa man tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun sanda yace afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un Allah annaba duka gaba daya saboda alkawarin da na yi da ku lama ataitukum min kitabin wa hikima littafin da na baku da hikimar da na baku saboda wannan littafi da hikima da na baku sannan wani manzo ya zo muku yana gaskata abin da yake tare da ku la tu'minun bihi lalle wallahi za ku yi imani da shi wala tansurunnahu kuma lalle wallahi za ku taimaka masa Allah ce akhadhtum ala dhalikum isri kun karbi wannan alkawari a hannuna suka ce aqrarna mun karba Allah ce to ku shaida ina tare da masu shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ce faman tawalla ba'da zalika wannan fa asiyakin annabawa Allah yake magana yace duk cikin ku wanda kuma ya bijire annabin ya bijire ya kiban annabi sallallahu alaihi wasallama ce fa ulaika humul fasiqun wadanda sun zama fasikai sannan Allah ce afa ghayra dinillahi wa wani addinin Allah suke nema kuma a gaba can kuma ubangiji ya ci gaba da cewa fa man yabta ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin na so na yi bayani sosai ba amma gashi bai daga hannu yana ta daga hannu insha Allah gobe gobe za mu karkare bi iznillahi akan wannan Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi sallam ala nabiyina to Allah ya saka malam da alkhairi kun ji magana ta ilimi maganar manzancin annabi isa alaihi salatu wasalam wanda kiristoci suke ikirari da shi ba shine dalilin da zai sa su tafi aljanna kadai ba har sai sun yi imani da sauran abubuwa kamar yadda ba wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba ko da musulmi ne ya ce bai da annabi isa ba ba zai tafi aljanna ba domin Allah ce yi kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk wanda ya bambance tsakanin wani daga cikin manzannin ubangiji subhanahu wataala babu shakka wuta zai tafi matsalar kiristoci ba matsala ce ma ta kin yadda da cewa annabi isa manzo bane a'a ba wannan bane matsala ce ta mayar da annabi isa ya zama da a wajen Allah jinginawa Allah mata mata aba ce da ake kwanciya da ita a yi mu'amalar auratayya ta ɗauki ciki ta haihu ka jingina wa Allah ka ce yana da mata yana wannan har gashi sun haifi da babu shakka zagin Allah subhanahu wataala ne waɗannan dalilan kaɗai sun isa su tabbatar ma da cewa wanda bai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bai jingina kansa da addinin musulunci ba ba zai taɓa zama masoyi ga wajen musulmi ba in ku har musulmi ya je yana son wanda yake kallon manzon Allah ba a mai gaskiya ba yake kallon wannan alkur'anin da Allah ya saukar ba a matsayin littafi na gaskiya ba yake ganin ubangijin da muke cewa kwaya ɗaya ne cewa shi a wajensa kwaya uku ne ba shakka duk wanda ya cewa wanda yake da wannan aqidar masoyinsa ne tare da Allah ya gaya mana cewa makiyan mu ne ba shakka yana tare da su kamar yadda Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya mana maganin waɗannan fitintunu da haka muna jira mu ji martanin Dr. Sani karo na biyu wanda za mu gabatar muku da shi da zarar ya samu insha Allahu ta'ala